A yau Talata ne Majalisar Dokokin Jihar Niger za ta gudanar da wani taron sauraron ra'ayin al'ummar jihar. game da yin kwaskwarimar kundin tsarin mulkin Najeriya da ake son yi a ƙasar. Majalisar Jihar Nejan dai ta ce za ta tura ra'ayoyin jama'ar ne zuwa ga Majalisar Wakilai ta ƙasa kamar yadda aka buƙace ta ta yi. Daga cikin mahimman batutuwa dai da ake son taɓowa a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya har da batun baiwa majalisun ƙananan hukumomin ƙasar 'yancin cin gashin kansu. Honorable Adamu Usman shine shugaban Majalisar Dokokin jihar Niger muna so mu gama jama'a da kuma 'yan naja mutanen naja cewa gobe za mu fara aiki a kansa wanda suke da dama su zo su dube yadda za mu yi kuma mun ka yi ran laraba za mu aika abin zuwa abuja wanda do za a taro ba majalisar tariya ganin akwai wa'anda suke korafe korafe a tsare-tsaren wato gyare-gyaren da ake so a cikin wannan kundin tsarin mulki menene za ku ɗauki hankali ko kuma me zai ɗauki hankalinku a zaman naku abun ya danganci yadda magana zai kasance ba magana ne ni kaɗai ba ne to ai shi yasa muke so duk yanda za mu ɗauki matsayin da za mu ɗauka muna son ya kasance su mutane su zo su gane yanda abubuwan yake don abin da jama'a suka yi ra'ayi tabbas shi za ku rubuta ku kai lallai kan in dai muka ga cewa eh gashi abin da kana an yanzu ana so a baka ba mutum ya zo ya ce bai so to ya za ka yi aka tilasta shi ne tun cire kariya ga shugabanni eh, ya za ku yi da wannan al'amari ganin abu ne da ya taba shugabanni kai tsaye eh to wannan ai dama yana cikin wai ba su ma bada ba immunity ba ya kasance yana cikin dokan tsari. Shi ma dai shugaban marasa rinjaye na majalisar Honorable Nuruddin Umar ya ce dama sun fara karɓar takardun koki daga wasu ƙungiyoyi dangane da batun ƙananan hukumomin kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Kyau kamar malaman makaranta cewa suka yi ba za su iya biyan albashi ba don har yanzu suna bin bashi na tun da lokacin da lokar gamani. ke cin gashin kanta ba biya ba yanzu aka mai musu malaman makaranta ya za su yi su kuma hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jiha su dalilansu da suka bayar in aka ba a lokal government autonomy jiha ba za ta samu kudin da za ta iya kula da su ba to nasu ni ba da shi ba sosai saboda tun da can ya kamata hukumar zaɓe ta ƙasa gaba ki ɗaya su ya kamata su dinga yin harkan zaɓe na ƙananan hukumomi saboda gononi da yawa suna wanda wannan damar suna taushe ma jami'un adawa su idan aka zo zaɓe din suke shiryawa da kansu sai wanda suke so suke ba. Wannan al'amari na batun baiwa ƙananan hukumomi ‘yanci daga jihohi dai abu ne da ya daɗi yana ɗaukar hankali matuƙa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.